assalamu alaikum wa rahmatullah yau za mu yi magana kan yadda ake publishing application a play store yadda ake publishing application a play store console account so bayan ka mallaki play store console account ɗin wanda ba kyauta ba ne kamar yadda muka sha faɗa a baya za ka biya dala biyar ta hanyar amfani da mastercard naka sannan ka samu shi google console account so bayan sun ka gama saya za ka shiga a google a https column slash slash play dot dot google com slash app slash publish idan ka shiga sai ka tura request so idan ka tura zai yi lodin can ya yi lodin ya danganta da karfin network naka so zai bude maka so gashi gashi ya bude kamar yadda ake gani so sai ka taba create application create application bayan ka taba create application sai a nan wajen title sai ka sanya sunan application din uh, ah, misali ah, to wannan shine sunan application namu ko koyi turanci ko me za ka iya sanyawa ko da sunan application ɗin asali an yi installing ɗinsa ba sunan zuke nan ba za ka iya amfani da wasu words ma ka ƙara a duk dai idan an yi satin ya bada application ɗinka so bayan ka yi wannan sai ka sa create so gashi idan ka sanya title zai bude maka wannan pejin idan ya bude maka wannan pejin ga short description anan wajen so ake ka rubuta wani dan abu dan introduction gajere akan application ɗinka anan wajen full description cikakken bayani akan application ɗinka so bayan ka rubuta cikakken bayani akan application ɗinka sai ka gangara kasa anan wajen zaka sanya icon na application ɗinka shi icon ɗin nan dole so ake yi sai ya kama 512 by 512 512 by 512 sannan kuma png ake so 32 bit saboda haka sai ka zaka ka iya amfani image resizer ka mai da hoton da kake so ka amfani da shi a 512 by 512 512 by 512 kamar yadda na faɗa so ga shi ga hoton da yake 512 by 512 sai mu sanya wannan shine abin nan ɗinmu shine icon namu na application ɗin so kamar yadda kuka gani gashi ya hau idan da ba 5 top by 5 top bane to ba zai hau ba za su maka wani cewa sai ka canza wani so yanzu za mu kara gaba nan inda nan kuma za ka sanya abin nan ɗinka ne za ka sanya screenshot na application ɗinka ne karanci ana so ka sanya kwara ɗaya maximum kuma guda takwas ne za ka iya sanyawa so ga su za mu sanya ah, so su ma idan an lura ga su mun yi uploading su so next abin da za yi sai mu matsa gaba idan muka matsa gaba waɗannan dukkan su feature graphic ah, dukkan su ah, ba dole ba ne mu sanya su ah, akwai wannan dole ne mu sanya shi shi kuma ana son ya kasance 1024 by 500 za ga shi nan da blue star asterisk so duk wanda yake da blue star ɗinnan abu ne wanda ya zama dole sai a yi idan kuma baya da star to ba dole bane kamar wannan promo graphic da tv bana ba dole bane amma wannan feature graphic din dole sai an sanya shi sannan kuma zai ya kasance 1024 by 200 by 500 1024 by 500 wannan shine 1024 by 500 din saboda haka tunda mun sanya shi gashi mun sanya za su yi accepting din shi saboda uh, dimension yana da dimension din da suka bada so gashi mun sanya 1024 by 500 next thing da za mu yi sai mu zo nan wajen promo video za mu sanya youtube channel abin nan mu link na bidiyo din application din yadda yake aiki shi ma ba dole bane if we like sai mu sanya idan ba mu da bukata sai mu wuce sai application type anan nan wajen za mu selecting shin application ne ko game ne idan game ne sai ka selecting game idan application ne sai ka sa application category kuma sai ka duba akan menene yake magana mu tunda english ne kenan ya zama education ne saboda haka sai mu bar shi education sai mu kara gaba tax muna iya barin shi yadda yake content rating kuma sai mun sanya application a mun yi uploading apk din musamman idan kana da website a nan wajen zaka sanya website din idan kuma baka da website sai ka bar shi haka shi ma ba dole bane amma email dole ne saboda haka zamu sanya email so gashi mun sanya gmail dinmu a phone number ita ma ba dole bane sai mu batta tunda ba dole a ciki so sai mi saving draft so gashi mun yi saving gashi content store listing mun gama da shi tunda gashi har yayi mana a green dot a green mark cewa mun gama da shi so yanzu abin da ya rage mana sai mu zo maybe muna iya shiga app release duk waɗannan abubuwan da kaga suna da wannan abin nan din wannan tick din so su ne dole sai sun yi green din nan sannan ne muka gama publishing application so sai yanzu tunda mun gama da content a store listing sai mu shiga app release da muka shiga app release ya buɗe so wannan kenan ah, idan ka shiga nan wajen ah, za mu shiga a ah, production sai ka sa manage idan ka sa manage zai bude maka idan ya bude maka sai ka sa create release idan ka sa create release shi ma zai kai hakuri zai bude kusan website din yana da dan tauri ne so sometimes zaka ga amma dai still har ma waya zaka iya amfani da ita wajen abin nan so nan wajen sai ka sanya continue so bayan ka sa continue a nan sai ka sa browse file a nan ne za ka upload file ɗin da kake so ka yi amfani da shi sai ka yi locating inda ka aje apk file ɗin ko kuma inda ka yi saving ɗin shi so bayan ka yi locating ɗin shi apk file ɗin so wannan shine apk file ɗin ga shi mun yi uploading ko kuma ga shi muna uploading Uh, gashi yana uploading 27% a uh, nan wajen release name din nan da kanshi zai sanya maka ko menene release name din application din zai yi zai yi reading na application ka automatically ya sanya maka release name na application a nan wajen kuma so ake ka goge wannan ka rubuta something about your application misali ka ce misali uh, internet free ko kuma offline misali offline offline app light weight mara nauyi so there's something what is new with your application light weight uh, eh, application din baya da nauyi sannan kuma uh, low ads baya da ba a cika shi da ads ba low ads uh, ah, sannan kuma maybe ka ce bug picks box uh, ah, picks so ina jin muna iya barin shi haka nan ah, ga nan shi kuma wannan yana ya kai 90% idan ya gama sai mu sanya save gashi yana 96% 99% so yanzu is processing uh, the application is now processing immediately when ya gama processing to gashi ya gama processing gashi ya sanya mana release name namu so tunda ya sanya mana release name the next sai mu sa save shi wannan review din so kun ga shi ma gashi ya yi mana uh, good so yanzu next abinda za mu yi sai mu shiga content rating content rating uh, sai mu sa continue idan muka sa continue uh, zai bude mana nan waje so anan ana bukatar mutum ya sanya valid email address valid email address su gashi mun sanya nan wajen za ka yi confirming the same email address za ka maimaita su sai ka zo nan wajen sai ka duba category na application ɗinka dama can baya mun ce application ɗinmu is educational saboda haka sai mu duba a reference news or educational sai mu zaba idan social network networking uh, social networking forums blogs and UG UGC sharing anyway sai ka zaɓi wanda abin da yake da relation da application ɗinka kusan duk wannan abin nan ɗin da za a tambaya ansa kano ce saboda haka nan an ce maka application ɗinka yana wannan eh, contain violent material sai ka sano sexual materials misali yana da abin nan ɗin ya yi containing wasu abubuwa da suka shafi ba batsa sai ka sano Uh, can the app contain any potential offensive language akwai 'yan zage-zage ko kuma maganganun banza a cikin application ɗin kano a can the app contain reference or depiction of illegal drugs to yana da alaka da kayan shaye-shaye sai ka sano Uh, miscellaneous kuma does the app natively allow users to interact or exchange content uh, application ɗinka baya da contract baya ba communication babu communication babu sharing saboda haka sai ka sanu uh, does the app kamar yanzu misali idan social media application ne sai ka sa yes does the app share the user's current physical location with other users wato application ɗinka yana nuna uh, location ɗinka da other users no baya yi does the app allow users purchase digital goods no baka da in-app purchase amma idan application ɗinka yana da in-app purchase so sai ka sanya yes sai ka sa save questionnaire a bayan ka yi saving questionnaire ɗin so sai ka bayan ka sanya save questionnaire sai ka sanya calculate rating so kana sanya calculate rating sai ka zo a nan wajen Uh, reference uh, news uh, educational sika ka sika ka yi a scrolling down sai ka sa apply rating so idan ka yi apply rating shi ma zai yi tick zai maka tick to gashi ya mana tick sai gashi ba da bukatar sake questionnaire sai up content sai mu shiga nan wajen so nan ne content na namu saboda haka abinda za mu yanzu sai mu sa to do privacy dama already kana da privacy policy ɗinka kai hosting din shi a wani a website uh, sai ka sa start so a nan za ka sanya privacy policy link ɗinka na privacy policy so bayan ka abin nan ka sai ka zo inda wannan ɗinka yake sai ka zo inda kai hosting din shi privacy policy ɗinka sai ka zo sai kai copy na link ɗin shi privacy policy ɗin shi yasa ya zama wajibi gare ka kai creating blogger page a uh, blogger website wanda zaka dinga amfani da shi wajen hosting na privacy policy dinka amma ba za ka dinga sanya shi in form of post ba ne za ka dinga sanya shi ne a pages ina jin kamar a ƙarƙashin post ɗinmu ko kuma a ƙarƙashin playlist mu na blogger mun yi magana yadda ake creating privacy policy da yadda ake sanya shi so now yanzu abin da ya rage mana sai mu copy na link din shi privacy policy din gashi mun yi copy na link din. so sai mu koma wannan ɗinmu sai mu koma sai mu fasting ɗin shi so da mun yi fasting ɗin shi sai mu sa safe yanzu mun gama da privacy policy sai kuma abu na gaba eh so gashi ta nuna mana good cewa mun gama da privacy policy next sai mu koma baya so bayan mun koma baya yanzu kuma sai mu zo wajen ah, a harkan ads shi ma sai mu shiga idan muka shiga shin to zuwa app contain ads application ɗinka yana da ads in ka san ka sa mai ads sai ka sa yes so sai ka sa save kamar yadda ka sanya a can baya shi ma zai yi submitting sai kai baya yanzu ka gama da ads sai next tin kuma sai a tambaye ka app access provide instruction on how to access the restricted part of your application if part of your app are restricted based on login credential membership location or other forms of authentication provide instruction on how to access them baka da wani abin nan tunda application din mu ba wani login ake yi ba ba wani register ake yi ba so all functionality is available without special access kowa zai iya accessing abin nan din mu ba tare da ah, wani login ko kuma requesting wani data personal data na mutum ba na user din mu ba so gashi sai mu sa tunda mun yi saving yanzu target audience and content so anan wajen sai mu shiga shi ma so bayan mun shiga anan wajen sai mu zo uh, target audience usually ba a uh, in kana son ka sanya ads musamman ads uh, ban cika sa ba a cika sa yara ba saboda haka ni usually preferably na fi sanya 18 years na fi sanya abin da ya kai 18 years could you still listing on intentionally appeal to children uh, if google disagree with your answer you won't be able to update so kawai sa yes sa yes Uh, so bayan ka sa yes sai ka sa here is what you have told us sai ka sa save uh, bayan ka sa save so now uh, sai ka sa back so gashi shi ma ya bamu so yanzu pricing and distribution kadai ya rage mana so idan muka shiga pricing and distribution uh, sai mu sa application din mu is free idan paid ne wato wanda sai an biya kuɗi ne za a wannan sai ka sanya paid sai ka sanya amount na kuɗin da za a dinga biya eh, sannan ai wannan sannan anan wajen za ka sanya countries din da kake so kai hiding waɗanda ko da an yi a searching application ɗinka ko da an gan shi to za a ga cewa is not available in search country saboda haka in kana da bukatan in kana so duk duniya a yi application a wannan a yi accessing application ɗinka sai ka sa haka idan kuma kana da wasu kasoshi kasashe waɗanda baka da bukatan a yi accessing application ɗinka kamar misali let's say Algeria bana so a ga application ɗina sai in sa on available a misali Albania bana so a ga application ɗina sai in sa on available idan kuma ina so sai in sa available available saboda haka bayan na gama wannan sai in yi a saving draft a sai in sauka ƙasa inan ƙasa idan an lura duka babu wani abin da yake da a ba wanda yake da star saboda haka sai mu kasa akwai wanda mu gani da star ga shi sai mu samu shi ah, sai mu tick din shi shi ma wannan yana da star sai mu samu shi mark ah, bayan nan sai mu kasa sai mu sa save to draft so yanzu application din mu is ready to be published ah, kusan ce yanzu application din mun gama publishing kaɗai ya rage mana gashi ya sa mana ready to publish saboda haka sai mu shiga sai mu clicking on it manage releases sai mu sa yes so bayan mun sanya yes zai bude mana inda za mu manage release din so anan sai mu sanya maybe edit release idan muka sa edit release sai mu saurara so gashi mun sa edit release ga inda ya kawo mu so kun ga nan wajen dama ai mun yi amfani da wannan page din so dama nan ne ake sakin application nan ne final inda daga nan zaka saki application ɗinka ya anta ya kasuwa saboda haka sai ka sa review da kasa review sai ka duba kasa start roll out to production sai ka sa yes so gashi your application will now become available to all users of the play store do you want to continue sai ka sa yes confirm so yanzu application ɗinka zai tafi abin nan zai tafi zai yi pending for review za su ɗanyi review ɗin application ɗin idan babu babu sakarci babu abubuwan da ka faɗa cewa haka application ɗinka yake sun duba sun ga tabbatar eh haka yake za su sake shi akan a ah, google play usually yana ɗauka bai wuce 24 hours amma yanzu saboda corona yana kai almost 3 days ma haka sometimes 2 days ya danganta ga how busy they are to thank you very much and have a nice day and don't forget to subscribe to the channel